na gaba shine to ta yaya ake neman tallafin yin karatun digiri na ɗaya da na biyu da na uku a jami'o'in saudiya wanda shine makasudin wannan ah, ah, shirin da na shirya to wannan zan kasa shi gida uku gida na farko jami'a um, digiri na farko wato bachelor's degree kenan sai kuma kashi na biyu da na uku su ne master's degree da kuma doctorate degree wato phd eh, da farko dole ne magana dole na fara da maganin shekaru saboda su kasan saudiya gaskiya da are very particular about shekaru shekarun da mutum zai shiga makaranta su undergraduate programs ɗinsu ɗalibi dole sai ya kasance shekarun shi ya kai akalla bakwai 17 to 25 years duk in ka wuce 25 years to babu yadda za a yi ka samu um, shiga cikin jami'ansu kai karatun digiri na farko masters kuma har shekara 30 wato 30 years phd kuma 35 years shine cap din to mu kuma yanayin karatunmu wani lokaci da sauransu an gama waye din ba a ci ba a yi ta kokarin gyarawa da sauransu wani lokaci za ka ga mutum har ya wuce wannan to amma gaskiya in dai har mutum zai applying kana sa documents ɗinka kana sa document ɗinka ya lissafta ya ga cewa kamar yanzu na wannan da zan bayani na undergraduate ɗin nan kana sawa ya calculating ya ga shekarunka ya wuce 25 to zai ce ma to shikenan ma assalama kawai eh, ba wani course da ya dace da kai to yaya za ka yi ne ka da shekarun wani magani ne za ka share mai da mai da tsohuwa yarinya ne ko mai mai da tsoho yaro da zai rage ma shekarunka ka dawo saurayi to wannan kuma eh, kaidaji wannan dai bayani amma shekarun nan ba sa wasa da shi wajen application kwata-kwata ba sa daga kafa kusan a kan shi dole sai ka kasance minimum 17 years for undergraduate programs maximum 25 years master's degree programs kuma 30 years maximum phd programs su kuma uh, eh, 35 years this is very very important to na biyu shi ne kuma maganan degree class wanda zan ƙara ƙarfafa zan zan bashi idan na zo maganan masters da phd nan ne ba a yi maganan degree class sosai saboda wanda zai apply for undergraduate program shi ba ruwan shi da degree class abin kawai da yake da shi shine waye din shi ko kuma neko ah, wanda a lokacin wanda ya kamata a ce yana da wayak ɗin shi ko ne ko ne wanda da shi ne zai amfani ya yi applying din to a da eh, yanzu zan eh, a da idan mutum eh, na je na fiyar da deputy dean ɗinmu a nan jami'an na admissions and registration wanda shine in charge of scholarship na kasan waje so yadda ake applying kamar na jami'o'i na undergraduate programs wasu jami'o'i suna buɗe portal wato za su buɗe kamar wani web page ko website inda mutum zai je ka yi rajista daga nan ka fara applying ka yi uploading documents ɗinka da komi da komi amma daga baya sai kasance kuma ministry ita ma tana da nata portal ɗin da mutum zai je ya applying ita kuma sai ta duba jami'o'i wanne ne suke da course da kai applying da kuma wanne ne suke da gurabu wato suke da uh, kamar slots to wanda ya dace sai ta tura ka to haka ake ciki amma da 27 september din nan da council of ministers suka zauna suka yi meeting da shi sarki king salman suka tabbatar da yanzu suna so su attracting exceptionally talented students international students to daga nan sai kuma suka fitar da wani kwanan nan wanda bai kusan wuce sati guda ba kenan suka fitar da wani portal wanda suka buɗe madaliban duniya su zo su fara apply for all their undergraduate programs of course excluding medical sciences to wannan portal din sunan shi study in saudi.moe.gov.sa kamar yadda na faɗa website din shine sunan website din website address din kenan uh, sa e study in saudi s t u d y i n s a u d i dot moe dot gov dot sa da mutum in ya shiga wannan zai ga cewa uh, kafin nan eh, a yanzu haka waɗanda suka yi applying ta wannan website ɗin da aka buɗe tun da buɗe shi kusan sati guda kenan in ban manta ba sun kai dubu hamsin daga ƙasashe 160 mutanen da suka yi applying kenan dubu hamsin sun fi dubu hamsin a yanzu hakan nan da muke magana kuma deadline na application wato mutum zai iya applying har zuwa tsakiyar january deadline na application din kenan mid january saboda haka mutum na da lokaci na ya haɗo documents din shi da sauransu mhm. to da na ce dubu hamsin dole mutum zai fahimci cewa to lallai wannan abun akwai gasa sosai it is highly competitive highly competitive dama duk abu idan aka ce scholarship ne to dole dama akan zaɓo waɗanda suka fi kowa ne daga ciki dole ake ɗaga ake raising wato um, requirement in sosai domin a zaɓo waɗanda the best of the best wanda alal misali kamar yanzu ko da scholarship na nan kaduna da uh, malam nasir el rufai yake bayarwa akwai na first class wanda duk mutum in ya gama da first class on the graduate za a bashi scholarship ya tafi turai ya karatu to kun ga kowannan sai an ko ka gama da first class din sai kuma ka yi wani jarabawa dan idan ka ci ne dan daga nan ne kuma za kuma duk tantancewa so saboda haka kamar yanzu mutum ya gama waye din shi ne ko din shi a cewa wannan ya gama da ace gaba daya ko bis da ace din ga kuma wannan ya gama ne da c ne ga baki daya to kun ga kuwa dole za a fi ganin cewa wanda ya gama da ace ko bis to kuwa ya fi wanda ya gama da c din nan ki daya so dole mu san cewa wannan abu ne wanda asali kamar yadda na faɗa suna so su yi attracting exceptionally talented international students ne saboda haka idan mutum ya yi applying ko ya ga bai samu ba ko kaza wani za su ce sun applying so ɗaya so biyu so uku ba su samu ba to wannan kuma abu ne na allah da kuma yakan yi shi yadda ya so ko da ka yi ɗin baka samu ba za ka iya ka ƙara yi ka ƙara yi ka ƙara yi har kila ka dace amma dai dole mu san cewa ba wai don dan yi applying kawai shi kenan dole ka samu ba a'a wannan ba abin haka yake ba duk scholarship in dai abu ake scholarship ne to zaka ga dole sai an tantance an zaɓi waɗanda suka fi kowa tukuna wannan kenan